يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى ولا تنفع الشفاعة أتي قبل كراتين في سوى البخاري يومنا سافير لهدي بيو بوتن بيو وتن صفر هجرر النبي صلى الله عليه وسلم na da shekara 1442 wadda ta yi daidai da 20 ga watan tara watan satumba kalandar albashi shekara ashirin. Allah ya sake haɗa mu a wannan lokaci mai albarka a cigaba da karatun littafin sayul bukhari muna cikin littafi na ƙarshe na ɗari ko ƙasa da haka daga ƙananan littattafai da ke cikin sayul bukhari kuma jiya mun tsaya ƙarshen babi na talatin da ɗaya a wannan littafi yau insha Allah za mu tashi farkon babi na talatin da biyu fata Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora ya dora mu kan daidai Imamul bukari bukhari Allah ya ji ya ce babu kaulillahi lahi ta'ala babi da zai bayani game da fadar Allah madaukaki da yace wala tanfa'u ash-shafa'atu 'indahu illa liman adina lahu حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير سبع ثلاث وعشرون Allah madaukaki yace wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adina la ceto ba zai yi amfani ba a wurin Allah sai ga wanda Allah din subhanahu wata'ala yayi izini gare shi hatta idza fuzza an qulubihim har sai an kuranye abin da yake cikin zukatan mutane na daga tsoro da firgici da razani ƙalu ma za ƙala rabbukum sai mutane su ringa cewa mai ubangijin ku fi ko halittu su ringa faɗar haka ko kuma mala'iku zalla ko kuma masu tunanin za su yi ceto a lokacin da tsoro ya kama su cewa ba za su yi ceto ɗin ba to in wannan tsoron igushe iyaye ga biran zukatansu sai su dinga tambayar juna mai ubangijin ya ce kalul haƙƙa sai su dinga cewa da junansu ubangiji ya faɗa abin da yake tabbas abinda ne zai wakana a wannan lokaci wa huwa al-aliyul kabir Allah ne madaukaki wanda babu wani abu sama da shi al-kabir kuma ne mai girma mai girman da babu kamar sa sura ta 34 suratu saba aya ta 24 wa lam yaqul ma za khalaqa rabbukum bai ce mai ubangijinku ya halitta ba saboda maganar ubangiji ba ta da farko ba a yi lokacin da Allah baya magana ba ba za a yi lokacin da baya yi ba saboda haka a nan da ce su ce ma za khalaqa rabbukum ba a sai suka ce ma za kala rabbukum imam al-bukhari ya kawo wannan domin iradi musamman ga mu'tazilawa waɗanda suke ganin zancen Allah fararre ne akwai wato maganganun Allah maganganu ne waɗanda suke ababen halitta wa qala jalla Zikiru, wanda ambatansa ya ɗaukaka kuma ya ce man zallabi yashfa'u indahu illa bi iznihi wane ne nan wanda zai yi ceto a wurin ubangiji ma'ana babu wani wanda zai yi ceto a wajen ubangiji illa bi sai da izinin ubangiji din subhanahu wata'ala al-baqara 255 sura ta bi suratul bakara aya ta 255 وقال مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه مسروق daga Abdullah dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yake idza takallama Allah bil in Allah ifirta wahayi sami'a ahli samawati shay'a sai mutanen sama halittun da suke cikin sama sai su ji wani abu sai su razana surazana fa idza fuzza an qulubihim idan an yaye an kuranye damuwa da tsoro da firgicin da yake cikin zukatansu wasa kana saut wannan sautin da suka ji idan suka daina jinsa arafu annahu alhaqqa sai su ringa gane cewa Allah ne yi magana kuma ya faɗi wani abu da zai faru wana dau ma za kana rabbukum sai su ringa tambaya suna kiran junansu me ubangijinku yace sai qalul haqqa sai su ringa cewa ubangiji ya faɗa abin da yake tabbas ya faɗa abin da yake gaskiya ya faɗa abin da shi ne zai wakana wa yuzkaru an jabirin an abdullahi bin unais radiyallahu anhu qala ana ambata daga jabir daga abdullahi dan unais Allah ya kara masa yadda yake سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناجى النبي صلى الله عليه وسلم نشوى يحشر الله لعباد Allah zai gargada badri itara suri guda fayunadihim bi sautin yasma'uhu man ba'da kama yasma'uhu man qaraba sai ubangiji ya kira bayi da wani sauti wanda yake nesa ko wanda yake kusa ba zai fi wanda yake nesa ji ba shine ma'anan yasma'uhu man ba'da kama yasma'uhu man qaraba wato wanda in nisa ina ji kamar yadda wanda yake kusa yake ji ma'ana ba wanda yake riga wani ji ko ba wani wanda ya fi wani jin wannan sauti mai ubangiji zai ce sai ce anal malik ni ne ubangiji ni ne sarki a yau ni ne sarki ana dayyan ni ne zan yi bibiya ni ne zan binciki ayyukan bayi in yi musu lissafi kuma in biya su sakamakon aikin da suka yi da haka kullum duba bai gabatar a wannan rayuwar ta duniya saboda me akwai ranar da almaliku yan zai yi aikinsa zai cika wa kowa hisabin abin da ya aikata lissafi ba gara ba can zago wanda ya aikata alkhairi ya samu fiye da abin da ya aikata na alkhairi wanda ya aikata kishiyar haka ya girbi daidai abin da ya shuka Allah ka datar da mu an gane wasu malamai sun suka ce wannan in shi ne abin da wala tanfa'u inda hu illa liman azina lahu ake magana wato ranar kiyama bayan Allah ya yi fushi fushin da bai taɓa yin irinsa ba kuma ba zai sake yin irinsa ba a bayansa ya tara mutane ya yi banza da su ko ya tara halittu ya yi watsi da su kamar bai san da su ba damuwa ta kai damuwa wanda duk yake zaton zai yi feto, yanzu cewa yake yi nafsi nafsi cewa yake Allahumma sallim sallim shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zai ce can cewa yake Allahumma ummati ummati yanzu kowa ya shiga cikin yanayi to ƙarshe in ubangiji ya magana to waɗanda suke yin ceton ko suke tunanin su yi ceto sai wasu malamai suka ce su ne za su ringa wannan magana wai mai ubangijin ku ya ce ne mai ubangijin ku ya faɗa to daga nan za a fara tunanin a je a yi ce ko a nemi waye zai yi ce wasu malamai suka ce ana magana akan mala'iku ne saboda ayar da ta gabata akan su sai magana sannan aka kawo wannan kuma wanda ta biyo bayan su ma haka nan to da aka ya ce mala'iku ne in ubangiji yayi magana a sama kamar yadda zamu zo mu je idan ubangiji ya so bawa zai kira mala'ika jibril wasu malamai suka ce wannan shine abin da wannan aya take ne a sai za ku je an kududin qalu ma za qala rabbukum qalu al da ubangijin ku ya faɗa sun ce ai ya faɗi wani abu wanda yake tabbas tabbatacce a banka ko kuma zai faru a cikin rayuwa an gane ku قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن إكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث لسند Allah ya ƙara masa yadda yana isar da wannan hadisi zuwa ga annabi cewa annabi sallallahu ya ce idza qadallahu al-amra in Allah izartar da wani al'amari a cikin sama darabat al-mala'ikatu bi ajnihatiha qud'ana sai mala'iku su ringa buga fuka-fukansu saboda kankan da kai ga abin da Allah ya faɗa misali idan kana so ka ga irin wannan kamar idan shahu ya zo wajen kaza mai ƴaƴa ya yi wannan kukan kaga sai ta sai ta sunku ya kasa haka ta buɗe fuka-fukanta su yi ciki ta rufe su yayin ubangiji ya yi wahayi sai mala'iku su ringa yin irin wannan suna buga fuka-fukansu saboda kankan da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda faɗar ubangiji saboda sun ji ubangiji ya yi magana ka annahu silsilatun ala safwan kai ka ce an ɗauki ƙarfe ko ƙararrawa maimakon a karkaɗa ta haka a kuma sai aka ringa buga ta akan falalan dutse ga ƙarar ita ƙararrawan, ga kuma ƙarar falalan dutse ƙala ali ali ice wa ƙala gairuhu safwan yanfudu zalik wato abin nan falale wanda in an buga zai ƙara wa wannan sautin din ƙarfi ya kai shi inda bai je ba shi ne yankun wato kai wannan sautin inda bai kai ba a kamar yadda kake ka samu wurin da yake akwai amsa amu ko amsa kowa da ake cewa an kai magana kaga sai ne sai ka sake yin ƙarfi to kamar haka to shi ne ma'anan فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ita wannan ita ce ma'anar har sai an kuranye tsoron da yake cikin zukatansu sai su mai ubangijin ku ya faɗa sai su alhaqqa wa huwa al-aliyyul kabir sura ta 34 sura saba aya ta 24 قال علي وحدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن إكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا ali ya sake kawo wannan hadisin da wannan sanadin zuwa abi huraira da kuma wannan lafazin قال سفيان قال عن سمعت إكرمة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال علي بن سفيان قال سمعت إكرمة قال سمعت أبا هريرة قال نعم قال سمعت أبا هريرة ite nace da shi kai ka ji abi ina faɗar wannan maganar kala na'am yace e na ji shi ina faɗa قلت لسفيان نجد سفيان إن إنسانا روى عن أمر أن يكرم عن أبي هريرة يرفعه أنه قرأ فزع عن قلوبهم يتي أنويت دقا عن furri'a an kulubi ita an karanta daga an ruwaito daga abi huraira ina daga maganar zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qurra maimakon fuzzi'a kana sufyan haka za qara amr sufyan yace haka amr ya karanta fala adari sami'u sami'ahu haka za amla ban sani ba haka iji ko kuwa a'a kana sufyan sufyan yace wa hiya qira'atuna kuma wannan mu ita ce qira'ar mu hatta idza qur'a an qulubihim qalu ma za kala rabbukum qalu al-haqq an gane. to furri'a din wannan za ta ɗauki ma'anan fuzzi'a an gane za ta ɗauki ma'anan fuzzi'a قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه انه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan hadisin da sanadi zuwa bi hurairah Allah ya kara masa yadda ya kasance yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma azina Allah li shay'in ma azina lin nabi sallallahu alaihi wa sallam yataghanna bil qur'an Allah bai saurari wani abu kamar inda ya saurari annabi sallallahu alaihi wa sallam yana karanta alqur'ani ba ina rera karatun ina yin sa ainihin irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ike so inda ya karantar da shi ga jibril inda kuma shi ya koya daga wajensa inda ya karantar da sauran bayi an gane wannan hadisi idan kuna iya tunawa mun wuce shi ainihin Eh, a baya a wurare da yawa kamar hadisi mai lamba 523 kuma zai sake zuwa nan gaba kaɗan insha Allah an gane wa qala sahibullah wani aboki nasa yace yuridu an an yajhara bi ina nufin wato ina bayyana karatu wato baya yin sa a ɓoye ko abin da ya kama da haka mahallu shaida shi ne, ubangiji subhanahu ta'ala ina sauraron ainihin karatun masu karatu yana jin abin da suke faɗa sannan wannan maganar maganar ta ce da aka ibata kulawa ta musamman iji mutane suna karanta maganarsa inda ya saukar da ita ko ko a'a suna yi masa shigege suna yi masa karambani an gane قال حدثنا عمر بن حفص بن قياس قال حدثنا أبي قال حدثنا العامش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن حديث بسندي زوى أبي سعيد الخضري الله يقارى مسيدا يتي النبي صلى الله عليه وسلم ياتي يقول الله الله إنا يا ابن آدم يا كي أن أدأكو يا آدم Allah yana cewa ya Adam fa Kulu labbaika wa sa'daik sai annabi Adam alaihi salam ya ce labbaika wa sa'daik ma'ana eh, na amsa ko ranka ya daɗe, ko abin da ya kama da hakan fa yunadi bi sai ubangiji ya kira shi da sauti wanda ina ji Allah ya ce da shi inna Allah ya amuruka an tukhrija min zurriyatika ba'san ila an-nar Allah yana umartar ka ka fitar da wata tawaga wadda za ka yi su ta daga cikin zuriyarka sai da nabi adam daga zuriyarka ɗebo kawo waɗanda za a saka su a wuta an gane wannan hadisi idan kuna yi suna mun wuce sha wurare da yawa kamar hadisi mai lamba 3,348 4,741 6,530 haka Allah ya ce da annabi adam kawo waɗanda za a kai wuta daga zuriyarka sai ce ya ubangiji cikin duk mutum ɗari mutum nawa sai ubangiji ce da shi ya cikin duk mutum dubu ka kawo mutum 999 a kai su wuta guda ɗaya ne kawai zai tafi aljanna da aka faɗi wannan hankalin sahabbai ya tashi sai suka ga to wato wannan aljannar kamar irin ta mutane wato ta zama dai sai mai rabu sai mai rabon gaske ya shiga aljanna sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace a ku kwantar da hankali mutum 990 duk daga cikin juju wa majuju za a diba sai a zuba su daga cikin mutanen duniya kuma mutum tara kawai za a dauka sai a hada shi ni za a ba su aje a saka sawo daga nan ne asali yake ta su ma ya ajuju ma ajuju asalin mutane ne shi ne kuma sai fa koma shin da mutane suke ta faɗa ai wani da ya saba wa Allah ne daga cikin annabi Adam shi ne aka kange shi a bayan duniya aka yi kaza shi ya je ina haihuwar abin duk da ya faru Allah ya sani an gane mun duk da ya faru Allah ya sani ya samar da su daga cikin banu Adam ko daga yayin Adam za a iya zamantowa daga 'ya'yan annabi adam ne aka yi musu wannan abin nan ko kuma suna da halitta ne irin tasa ko abin da ya kama da haka nan wallahu an gane mahallu shada ciki ubangiji zai ce a yi kaza mutane ko aka yi wannan za a razana za a firgita amma karshe kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya zo izartar da wani abu قال حدثنا عبير بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت wannan hadisin da sanadi zuwa na na'isha Allah ya kara mata yadda ta ce ma girtu ala imra'atin ma girtu ala khadija tace ba wata mata da nayi kishi akanta da ita kamar yadda nayi kishi da khadija bayan musu da khadija ba san khadija ba gane nana isha lokacin da hadija ta mutu nana isha shekara ta shida da haka ba ta sanna na hadija ba ba su zaman kishi da hadija ba amma ainihin ta ce ta yi kishi da ita fiye da inda ta yi kishi da kowa walakan amarahu rabbuhu an yi bashira ha baitin filjanna ubangijinsa ya umarce shi e mata albishir da gida a gidan aljanna ita na na khadija din ubangiji ya umarci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ce ina gaida khadija safir ai wannan in kuna iya tuna mun wuce shi wurare da yawa kamar hadisi mai lamba 3816 3817 3718 5229 6,004 cewa Allah ya aiko mala'ika jibril takanas ta kano ya ce ka je ga muhammadu can ka ce ina gaishe shi kuma ina gaida matarsa khadija kuma ina yi mata albishir da gida a gidan aljanna labina ta zinare labina ta azurfa mujawwa wato irin gida ne wanda ina wato a tsakiyar gidan aka yi gidan an ɗauke gidan gaba ɗaya sai aka je a cikin gidan ko a harabar gidan sai aka yi kuma wurin da shi ne gidan da ake ciki a zaune mujawar fiya ana gano wajensa ta cikinsa abin duk da ike waje ana ganowa ta ciki ita babu wahala a ciki babu hayaniya babu hargowa babu tashin hankali babu tsoro duk wani abu mutum yana shiga cikin gidan ya riga ya kuran yiwa ga biran to nana isha ita ce take faɗar wannan yanzu wani darasi da ya kamata mu koya bayan darasin farko shine ubangiji yana magana shine sai mu ce kaga kishi hali ne da ɗabi'a na mata in ka ba za su yi ba to ka taro da kanka hankali ka kai gidanka ba za a yi kishi ba mata ɗaya mata biyu mata uku mata hudu ka ce ba za a kishi a gidanka ba to baka so ka zauna lafiya za su kishi sannan mace tana yin kishi da wanda ba gaira ba dalili ma sai ta kishi misali yanzu babu dalilin da zai sa nana aisha ta yi kishin nana khadija tunda ba su zauna tare ba ba ta santa ba ba ta santa ba amma kawai sun haɗa miji daka in kaga tana hararar wance tana hararar wace saboda ta nuna tana son ka ko sun kuna wata mu'amala kar ka samu damuwa za su mace kar ka damu suna da wannan dabi'a yanzu ga abin da ke faɗa to sannan kuma sai ka sake kallon wani abu waɗannan sahabban adalcinsu ya kai adalci duk inda suka kai da rashin daɗi da mutum ba za su faɗa abin da yake sharri ba ne ko ƙage a tare da shi yanzu idan kai ne sai kake jin haushin wani kake kishinsa sai aka ce an masa albishir da aljanna sai za ka faɗa ha ka sai ka yi kawai to amma yanzu ita ce take faɗa to da haka musamman raddi ga 'yan shi'a da suke ganin cewa akwai adawa tsakanin nana aisha da 'ya'yan ko jikokin nana khadija To ya kamata su sauka daga wannan ra'ayi saboda nana khadijar nan ita ce mahaifiyar fatima nana khadijar nan ita ce kishiyar abin nan eh, kaka ga su alhassan da su alhussein da sauran ala'in maɗin to amma gashi ita ce take faɗa kishi bai ana ta ta ce ubangiji ya yi mata albishir da gidan aljanna ba a ce amma ta albishir da gidan aljanna sharri ne ko alheri ne kiyayya ce ko soyayya ce kaga alheri kaga soyayya ce kenan sahabbai suna son junansu sahabbai suna son gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da duk abin da yake da alaka da gidan to da haka ainihin wannan darasi ne babba wanda ya kamata ainihin mu koya daga cikin wannan hadisi mu zamanto masu adalci a cikin maganganu mu zamanto masu adalci a cikin ayyuka da fatan Allah subhanahu wataala imana jagora babu kalamin rabbi ma'a jibrila wa nida'illahi al mala'ika babi da zai bayanin Allah ikan yi magana da mala'ika jibril kuma ikan kira mala’iku yi magana da su wa kala ma'amar ma'amar ya ce fadar Allah ya ce wa na galatu lafkal ƙur'ana min ladun haƙi min alim lannai kai kana karɓar alƙur'ani daga wajen wanda yake gwani kuma masani ayyulka alaika wato ana jeho shi a kanka wa talakahu anta kai kuma kana karba ai ta'khuduhu anhum wato kana karba daga wajensu wa mithluhu kwatankwacin wannan fadar Allah madaukaki da yace fatalaqa adamu min rabbihi kalimat sai annabi adam ya karbo su kalmomi daga wajen ubangijinsa subhanahu wataala bayan ya ci dan itaciya da ya furta waɗannan kalmomin sai ubangiji subhanahu wataala ya gafarta masa ya tubansa to kamar haka nan ainihin Allah subhanahu wata'ala yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina karbar kalmomi ko ina ga Allah ina magana da mala'iku su kuma sukan kawo saƙo na wahayi zuwa ga inda aka aiko su قال حدثني إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وأن حديث لسنة ديزو أبي هريرة الله يقال مسا يدايتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا للي ألا مدوككي وأن الخير سياي ويتمتعين سياء دوكك إذن يسوبا ودقسكم باينسا نادى جبريل sai ikira mala'ika jibril sai ice inna allaha qad ahabba fulanan fa ahibba Lallai allah ya so ne da aka kai ma ka so shi fa jibril sai mala'ika jibril ya so wannan bawa thumma yunadi jibril fi sama sannan mala'ika jibril ya shela iye kuwa a cikin sama inna allaha qad ahabba fulanan fa lallai Allah ya so ne don haka ku so shi fayuhibbuhu ahlus sama sai mutanen sama ko halittun sama kowa iso shi wa yudau lahu qabul fi ahli al-ard kuma a sa masa karbuwa a cikin mutanen da suke zaune a ban kasa sai mutane ya zamanto in ya faɗa suna yadda an gane ku Allah subhanahu wataala ina yin wannan ga wanda yake ya zamanto na kware daga cikin bayansa Allah ya sanya mu cikin ma'allu shada ciki shine da yace Allah ina kiran malaika jibril sai kira shi ce da shi gashi gashi an gane fai wannan hadisin shi ma idan kuna iya tunawa ai mun wuce shi a wurare da yawa kamar hadisi mai lamba 3229 kamar hadisi mai lamba 640 wannan hadisin mun sha yin bayani a akan menene ma'anar in Allah ya so bawa ya ake samu Allah ya so mutum yadda kake samu Allah ya so ka shine ka bayar da kanka kulliyar ka ga Allah subhanahu wata'ala ka zamanto dan ga aikin Allah yi masa da'a cikin abin da yake so yi masa da'a cikin abin da baya so da nesantarsa wannan hanyar hanya ɗaya tilo kenan da kake bi ka zamanto Allah ya so ka sai yanzu akwai mutum guda ɗaya ɗaya ɗaya da za ka ce duk mutanen ban ƙasa kowa ina son sa sai ka ce ai ba taɓa samun wannan ba to da aka da aka ce sai a sa masa karɓuwa a ban ƙasa wato sai i zamanto da wanda zai so shi so a haka da ma wanda yake kinsa in ya faɗi magana shi wannan mutumin kowa ya san gaskiya ya faɗa ko in dai aka ga wani a wuri kaza wannan abin sai dai ka ce kai baka ƙaunar wani da haka ba za a ganka a gurin ba amma ka san ganinsa a wannan wurin babu ɓarna babu saban Allah ba abin da ba daidai ba alkhairi ne samuwarsa a wannan wurin to da haka sai Allah ya kawo maka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ya zama to maka misali Allah da kansa ya gaya mana cewa ba wai manzan Allah suke karyatawa ba sun san mai gaskiya ne don tun kafin Allah ya aiko shi a matsayin manzan Allah manzo gare shi sun yadda mai gaskiya ne har suna sha da shi mai gaskiya kuma suna sha da shi abintacci to me suke karyatawa zancen Allah suke karyatawa ma'ana timbe suke suna yin wato suna tawaye ne ga abin da aka kira su zuwa gare shi su bi ne ba za su bi ba amma sun san abin da ya zo da shi gaskiya ne idan aka kuka gaiwa a duniya harshen da yafi kowanne faɗar gaskiya game da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za ka samu harke ne na waɗanda ba su bi shi ba kan addini amma an san duk abin da ya faɗa gaskiya ya faɗa kuma wannan abin ko ba daɗe ko ba jima zai tabbata inda ya faɗi shi saboda ne an gwada maganganunsa ba a samu ƙarya ba a cikinsu kuna gane da kyau to da aka wannan shi ne abin da ake nufi amma ba ka ga cewa aiwa ne na Allah ne amma mutane suna kinsa suna kaza ba wannan abin nan ne ba wanda zai so mutumin kirki sai mutumin kirki Allah ya sa kuna ganewa ƙwariya ce take bin ƙwariya da haka in aka ce wani mutumin kirki ne to koma ka ga duk wanda yake kinsa sai ka ga ba mutumin kirki bane za ka ga ba mutumin kirki bane ba shi da wani sikeli ko mizani a wurin Allah subhanahu wa ta'ala amma in dai mutumin kirki ne to zai so duk wanda Allah iso in mutumin kirki ne zai so duk wanda yake daka ta Allah wanda yake yin ta Allah shi ma zai zama to ina yin ta tasa to wannan ita ce ka'ida din da haka kada ka ringa tunanin ai ga mutane nan na kirki ne mutane ne mai alkhairi kamar a haka Allah ya nuna ina son su amma mutane suna kin su kai zaton cewa wannan maganar ta warware ko kuma ta yi karo da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko wannan abin da yake faruwa ya yi karo da abin da manzo Allah ya faɗa sai ya zamanto maganar ita ce abin nan a'a bayani kawai kake bukata a saita kai da abin kasancewa sai ka fahimta an gane قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث لسند ذو أبي هريرة الله يقال مسيدا شو من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ملائكو سنا ميين يرأيكي suna canjin aiki a cikinku da daddare da kuma wasu mala'iku da rana wa yajtami'una fi salati al wa salati fajr suna haɗuwa a sallar la'asar da sallar asuba thumma ba alladhina batu fikum sannan waɗanda suka kwana a cikinku suka kwana aikin suka yi aikin kwana sai su taka su hau sama su tafi su kuma waɗannan da suka sako su karɓa aiki fa yas'aluhum wa huwa a'lamu bihim in malaiku suka koma sama sai ubangiji ya tambaye su alhali ya fi su sanin halin da suke ciki da waɗanda suka karba aiki da waɗanda suka baro kaifa taraktum ibadi sai ce ya kuka baro bayina fa yaqulun tisti taraknahum wa hum yusallun mun baro su suna sallah wa atainahum wa hum yusallun kuma mun je musu dama suna sallah wato suna sallah muka je gare su kuma suna sallah muka baro su wannan hadisi idan kuna iya tuna man wuce shawurare da yawa kamar hadisi mai lamba 555 mai lamba 3223 da hadisi mai lamba 7429 an gane ku kenan ina da kyau kai kokari kai sallar asuba a cikin jami'i kai kokari kai sallar la'asar a cikin jami'i ko saboda a waɗannan lokutan mala'iku masu suke yin canjin aiki waɗannan su zo su karɓa waɗanda suka faɗi yanzu waɗanda suka yi aikin kwana wanda suka karɓa aiki daga jiya la'asar zuwa yanzu da asuba yanzu sun yi canjin aiki wanda za su karɓa kuma zuya tsawon yinin yau zuwa la'asar su kuma za su yi abin nan to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda i tsare salloli guda biyu masu sanyi albaradai da halal janna zai shiga aljanna waɗanne salloli ne waɗannan a magana mafi inganci waɗansu malamai cewa suka yi ana nufin sallar asuba da sallar isha saboda annabi ya ce su ne suka fi nauyi akan munafukai amma magana mafi inganci albaradai salatu fajiri wa salatu la'asar sallar asuba da sallar la'asar saboda su waɗannan sallolin a cikin larabawa da aka saukar da su da kuma ɗabi'ar yawancin duniya mutane suna yin su ne bayan sun kwanta sun yi bacci sallar asuba ana yin baccin dare da Allah maɗaukaki ice wa ja'alna naumakum subata baccin da aka sanya na hutu wanda mutane za su girgije gajiya to ita kuma sallar la'asar ana yin ta bayan baccin kailula baccin da ake bayan sallar azahar gabanin sallar la'asar to shi ma bacci ne wanda ina da nauyi kuma ana kai shi can wannan lokacin da rana ta yi sanyi dama rana ce take yin zafi saboda haka sai ajiya kwanta a huta a wannan lokacin to a lokacin da suke tasowa ina musu wahala jiki ya yi la'asar da ake cewa jikinsu ya mutu sun kwanta sun yi bacci kuma lokacin da ake farkawa lokaci ne ƙwararre kuma zuwa sallah to shi ne annabi ya ce wanda isallaci waɗannan salloli guda biyu zai shiga aljanna to ina hikimar da take cikin wannan mala'ikun da suke yin aiki a tare da shi za su yi ta gaya ubangiji ya ubangiji mun tarar da shi yana sallah mun baro shi yana sallah Allah ya sa kuna gane. to da haka kuma wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda irasa sallar la'asar a cikin jami'i asarar da yayi daidai take da asarar da mutumin da ya rasa iyalansa da dukiyarsa da komai su yi wanda ya rasa sallar la'asar a cikin jami'i asarar da ya yi an kwatanta ta tana daidai da mutumin da ya asarar kowa da komai a ce iyayensa suna nan matansu hudu suna nan ‘ya'yansa ɗari suna nan ‘yan uwansa suna nan abokansa suna nan kowa nasu ina nan sannan dukiya ya mallaki fan taɓa sama a ce gaba ɗaya lokaci guda ya yi asara su gaba ɗaya ya rasa su to na yin asara ke da haka wata rana abdullahi ɗan abbas allah ya ƙara masa yadda da ya zo masallaci bai samu sallar la'asar ba sai yake wa mutane abin nan ya ce yanzu da ɗana ne ya mutu ko wata asara ta same ni da tun mutane sun zo su ne min jaje amma yanzu da shi na rasa sallar la'asar ba wanda yake da nisan amma kaga yanzu mutane saboda mutuwar ɗa ko mutuwar aboki ko mutuwar mata ko mutuwar kaza sai mutum ya rasa sallar la'asar ana yi ko ba yi to wani ma shi wannan wani akan kasuwa ma duniya akan duniya sai rasa sallar la'asar akan duniya to abinda za ka ajiye a zuciyarka duk ƙoƙarinka ba za ka samu fiye da abinda Allah ya kaddara ka samu ba a rayuwar duk ƙoƙarinka kuma duk lalatinka duk kasalarka duk rashin abin da ɗinka ba za ka gaza samun abin da Allah ya kaddara za ka samu da haka umar ɗan khattab Allah ya kara masa yadda yake cewa la hazza liman taraka salah babu rabauta ga duk mutumin da ya bar sallah barin sallah yan uwa masu albarka a yi ta a cikin a asara ce babba amma mutane ba sa iya auna wannan suna iya auna asarar da suka yi a kasuwa asarar da suka yi a gona wajen shuka wajen nema abin duniya amma ba sa iya auna nauyin asarar da suka yi a cikin addini wannan kuma matsala ce idan mutum baya auna nauyin asarar da ya cikin addini to zai ta asarar abubuwa da yawa har irin ga zakan zai je lahira ina da wani sikeli da za a auna masa ya tarba shi da komai zai zama tofan kamfayo Allah ka sauki to da aka magana mafi inganci waɗannan su ne salloli albaradaini da ake faɗi sallar asuba da sallar la'asar yi ƙoƙari ka ka tsare su a cikin jam'i kai kuma kai bari ka ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi maka Allah subhanahu wa ta'ala zai soka Allah subhanahu wa ta'ala zai ƙaunace ka a kowane lokaci a ce an same ka kana sallah an bar ka kana sallah ma'ana su waɗannan mala'iku to kamar haka kuma farin ciki suke suna murna sun zo sun tarar da kai kana sallah a lokacin da mutum ko mala'iku suka zo za su sauyin aiki ba su gan shi a masallaci ba to waɗancan mala'ikun da suke tare da shi ba za su baro shi ba za su samu damuwar bai zo masallaci ba su kuma waɗannan da suka zo za su zo su tarar da damuwar bai zo masallaci ba su da kansu suna cikin damuwa da bakin ciki kuma su za su yi masa hidima ko su suke masa hidima kaga yana cikin wata tsaka mai wuya ke kuma sannan a kai rahoto mala'iku ba sa karya za su kai rahoto wajen ubangiji ya ubangiji da muka je mun tarar da shi baya masallaci ya ubangiji a gidansu suka zo suka same mu a kantinsa a kasuwarsa a gonarsa lokacin da za a yi abin nan da ku kalla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce da Abu Zarri al Allah ya kara masa yadda yace naga kai mutum ne da kake son zama a bayan gari a cikin dabbobinka da shukarka da gonarka yace in lokacin sallah yayi kai kiran sallah ba wani abu da zai bi tsayin sautinka face maka shaida ranar tashin alkiyama sannan kuma za a samu wanda za su zo su taya ka sallah in ba ka samu mutanen da za su zo su taya ka sallah ba mala'iku sai su zo Allah sai kawo su mala'iku da za su sallah a bayan to kaga yanzu gashi nan muna ta zuwa bayan gari muna zuwa gona za mu je mai abin nan ana tafiya kiwo amma mutane sai su ta sallah sai ka ga ɗaya tsalli can ɗaya tsalli can ɗaya tsalli can kuma mutane suna mamaki ko suna sun kasa wai asara da take samun mutane a amfanin gonarsu menene yake faruwa ne ga abubuwa da suke jawo albarka a gona ta ƙi yi kiran sallah alheri ne ko sharri ne in ka yi a gona annabi ya ce duk abin da ya ji sai ya yi maka shaida kuma zai ansa maka kiran sallah shinkafarka ta ansa kiran sallah alkamarka ta amsa kiran sallah masararka dawarka geranka kazanka ko duk abin da kai in yi kiran sallah ya amsa kuma zai maka shaida ran kiyama wanda ya ambaci sunan Allah yana asara wanda ya ambaci sunan Allah zai albarka ko ba zai albarka ba to shikenan kuna ta yin sallah haka nan kurnar sallah kuna yin sallah kurnar sallah kuma zai ai mita hamsin ce tsakanin na da wancan mita goma mita ashirin mita ɗari mita ɗari ba za ka yi takowa ka zo ka samu ladan jam'i ba to ka kaddara babu kowa ni zan yi kiran zan yi sallar in yi kira wancan ina su wancan ina su kowa an masa wannan gona za ta albarka ko ba za ta albarka to sannan ƙara da ƙaro yanzu ɓarnar da ake a gonakin da ana yi waɗannan da suke tafiya shiƙa da masu bugu wai har wani bugu ake wai sai ka ce wai karkade in ba ka ba sai su haɗa baki da masu sika su ta zuba maka da amfani ai maka shi dan kala ya fi ta cin ribar noma haka ne ko ba ka ba kuma iyaye kuna gani ya ce wai yarinya wai ta yi buhu ashirin a shika daga farawa wani shi shekarar gaba ɗaya ko lokacin ya ɗauka gaba ɗaya ina zuwa gona ya yi shuka ya yi kaza ya yi ne shi bai samu buwa ashirin bai kasa zuwa samun buwa ashirin ta fita da sanyin safa ta dawo ƙarshen yamma kai ba ka tunanin me yake faruwa to kuma duk da haka ake so fa Allah tunda Allah dole imani abu haka ake so sai Allah ya ba mu abin da muke bukata barna ta yi yawa ga kuma tuna Allah a cikin al'amuran sun ja baya sun yi baya za ka sai a kokari a gyara da in ka fita nan za ka dinga gani sai ka ga dan musalla haka an kewaye mutane na bulo sun dan yi musalla haka sun yi kiran sallah sai ka ga an zo an haɗu a wurin ana yin sallah yanzu duk shinkafa ya zama ya zama komin shinkafa ko an tashi masallacin da aka ware a gonarka ane wa Allah sallah an mayar da shi komin shinkafa Allah ya sauri sai bi ta katsantsan kenan قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن واصل عن المعرور قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وانا حديث سند زو ابي ذر الغفاري الله يقرا مسا يدا دغا النبي صلى الله عليه وسلم ياتي اتاني جبريل ملائكه جبريل يازو مني inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fabashsharani sai mun albishir yawa albishir manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa albishir annahu man mata la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna cewa wanda duk ya mutu baya hada Allah da kowa a wurin bauta baya shirka da Allah da wani abu zai shiga aljanna sai ce dakhala ya shiga aljanna saboda ifadar tabbas a baka fa'ida ta tabbas in har ka mutu baka shirka da Allah to dan aljanna ne kai ka shiga aljanna za ka shiga aljanna ba shakka ba ko kwanto qultu abu dharr al-ghifari yace nace wa in saraka wa in zana ko da yayi sata ko da yayi zina zai shiga aljanna qala za Allah yace wa in saraka wa in zana ko da yayi sata ko da yayi zina Allah subhanahu wataala zai saka shi a aljanna iyakar abin da za a yi kawai shine ai Allah subhanahu wata'ala yi masa azaba gwargwada abin da ya aikata na laifi in ya ga dama kuma sai iya ce ba an gane

wato koda ya shiga wuta sai dai domin tsarkake shi daga zunubansa amma ba zai ana shi shiga aljanna ba kwata-kwata an gane da haka a yi ƙoƙarin kiyaye shirka kiyaye shirka ɗin ina sa koda mutum ya yi manyan zunubai Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa kuma ya saka shi a aljanna ba tare da ma yi masa azaba ɗin ba an gane waɗancan abubuwan haƙoƙi ne ubangiji subhanahu wata'ala yana da hanyoyi da yawa da yake bi gafarta wa mutum in haƙƙi ne na wani dan ka ɗaukar masa kuɗi ka yi masa sata ubangiji yana iya biyan daga falalarsa kai kuma ya yafe maka ya saka ka aljanna ba tare da azabtar da kai ba idan zina ce wannan haƙƙi ne wanda yake na mutunci ubangiji sai ya yafe maka su waɗanda suke da abin nan da alhaki a ciki Allah subhanahu wata'ala ya musu wani tagomashi na wannan abin shi shikenan a wuce na ka abu abu zarin gifari da ya ringa nanatawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da abu zarin baya so ko da yanzu zina ya sata ya rasulullah yake ko yanzu ne ya sata zina da sata fa ya rasulullah yake eh, zina da sata fa abu zar manzo Allah zina fa da sata sai yace eh zina da sata ko baka so zai shiga aljanna yanzu an zo ni magare take yake yanzu kana ganin nauyin abin shi Allah la ya ta'azamu zam ba wani zunubi da yake wani abin nan a wurin Allah da zai hana Allah subhanahu wa ta'ala ce girman sa yafi gaban Allah ya fi shi babu shi in kaga ga Allah bai yafe maka ba kawai bai ga dama ba in kaga Allah bai yafe maka ba ka nemi iyafe maka ba in kaga Allah bai yafe maka ba to shirka kai shi kuma ya ce dama ba zai gafarta shirka ba Allah ya gane da mu ya dora mu akan daidai to kuma nan za mu kwana insha Allah da fata abin da mu faɗa zan daidai ne Allah ya ba mu lada inda muke kure Allah ya fi mana abin da yake na aiki ne Allah ya ba mu yukon aiki na nisanta kuma Allah ya ba mu yukon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa barika ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك